babban magana bayan ta wallafa bidiyon tsaraicin tsohon mijinta a whatsapp status ɗinta kotu ta nemi a kawo mata bidiyon da kuma waɗanda suka kalli status ɗin duk su bayyana a gabanta in ji alƙalin wata kotu da ke zamanta a jihar kano wata kotun Majistiri da ke zamanta a minjibir a jihar kano na tuhumar wata mata 'yar kimanin shekaru 22 mai suna Nafisa Lawan da laifin sanya bidiyon tsaraicin tsohon mijinta a status ɗinta na manhajar Wasaf. mai shari'a justice salisu haruna dambatta ya buƙaci masu ƙara su gabatar masa da bidiyon da ake zargin da kuma waɗanda suka kalli status ɗin wannan shi ake kira babban magana wai ɗan sanda ya ga gawar soja wannan dai ba karamin katobara wannan yarinya ta ba wato ɗauko tsohon hoton mijinta kuma ta bayyana tsaraicinsa a kan status ɗinta na whatsapp wanda hakan ya jawo tarzoma wanda har aka kai ga wannan kotu ta majistiri da ke zamanta a karamar hukumar minjibir da ke jihar kano wanda kuma kun san ita shari'a ba ta amfani da baɗi face zahiri hakan yasa alƙalin kotun ya buƙaci a kawo masa bidiyon da ake ƙara a kai kazalika mutanen da aka shaida sun kalli wannan status ɗin ko su nawa ne su ma a jero su a kawo su domin dai shari'a ta biyo ta kansu lallai kan wannan babban magana ce wanda aka ce ɗan sanda ya gagawa soja kun ga kenan masu leƙe-leƙen status sai su ringa kiyayewa domin kam za su iya jinkira a caji ofis ko kuma kotu a sun shirya ko ba su shirya ba Allah ka tsare mu da aikin da na sani. To yanzu dai abin jira mu gani shine wato amsa umarnin kotu da kuma bayanai da za a tattaro a gaban kotu. Za mu ci gaba da bibiyar wannan shari'a na kartobara da nafisa lawan tayi na ɗaukan tsaraicin tsohon mijinta gami da wallafa shi a status ɗinta na WhatsApp wanda hakan ya jawo wannan tarzoma. Za mu bi wannan shari'a mu ga yadda za ta kaya domin ci gaba da kawo muku abin da yake wakana a wannan magistrate court din da ke zamanta a minjibir karamar hukumar minjibir din a nan jihar kano da fatan allah ubangiji ya tsare ya kuma kare mu daga aikin da na sani da kuma sharrin shaidan amin summa amin